malam yake cewa ibn taymiya rahimahullah ta'ala wa hadhihi darajatu min al-qadari yukadhibu biha عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة wannan daraja ta wannan kaddara da muka yi bayani da yawa daga cikin 'yan kadariya suna karyata ta wanda annabi ya ce da su su ne majusan wannan al'umma wai me yasa annabi ya ce wa 'yan kadariya jusu hadhihi al-umma saboda mazhabar su ta yi kama da mazhabar majusawa saboda majusawa akwai abubuwan da Allah ya halitta suka ce ba na Allah bane ba shi halitta ba su majusawa su ne masu cewa masu kira akan asali biyu asalin haske da asalin kuma duhu wai duniya asali biyu ne a aƙidan majusawa ku riƙe wannan maganar asali biyu ne da haske da duhu duk inda ka ga haske alheri ne da haske aka halicci alheri da kuma duhu aka halicci sharri kuma su kuma yan kadariya suka ce dukkan ayyuka na bayi tabaraka ta'ala Allah ne ya halicce su suka ce kuma bawa shi ke aikata ma'asi da da'a kuma amma shi yake halittan aikin kaga anan sun yi gulu a cikin af'alul ibad yaya ba zai halicci aiki ina Allah bayan Allah ce wa wallahu khalaqakum kuma ma ta'malun kun san me yasa <laughs> kai kun san me yasa yan kadariya suka ce duk aikin da bawa ya yi shi ya halicci aikinsa? suka ce in suka danganta aikin bawa suka ce Allah ne ya yi. to fa gaskiya Allah ya yi zalunci kenan mu gane ba ko idan har Allah ne in ji 'yan kadariya idan har Allah ne ya halicci aikin bayi ba bayi ne suka halicci aikin su ba to tun da shi ya halicci aikin bayi to da wani dalili kuma idan suka je suka yi sata suka yi zina suka yi caca tunda shi ya halicci aikin don me zai musu azaba yi musu azaba ya zalunce su kenan na ƙi da suwaye? to dan su kore wa Allah wannan zaluncin sai suka ce ma bawa ma shi yake halittar aikinsa babu ruwan Allah da shi to kokarin korewa Allah wannan zaluncin sai suka tabbatar masa kuma da tawaya suka nuna ashe akwai wani aikin da bayansa suke yi ba shi yayi ba wai ku kuna ganewa wannan kenan malai ce wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-ithbat wasu mutane kuma su kuma masu kokarin isbati da tabbatarwa sai suka yi guluwi su ne yan jabariya ya kurbuta ahlul isbat aljabariya tu kenan su kuma su cewa suke yi ai bawa mama ai bai da ma wani aiki gaba daya bayi da wani aiki to kaga wannan sun tabbatar da wani abu kuma sun yi gudubi a cikin wani abu bayi da aiki mana bawa ba komai duk abin da kaga bawa yi da washe ba to anan sai suke cewa in ka ga bawa ya sha giya Allah ne ya sa shi ya sha giya kawai kaga ganin ma akwai barna na'am <laughs> eh, kowanne abin da ya guda ne sai fada a ciki kuma a akai suna yaƙi akan wannan aqida ibn jami'a yake cewa hatta salabu al-abd qudratahu wa ikhtiyarahu har sai da suka kwace wa bawa zaɓinsa da ikonsa da zaɓinsa a gurin 'yan jabariya daga jabar ne ai wai al'insan majiburun ne tilashi aka yi mai suka ce la ƙudurar lahu wa yara lahu daga cikinsu kuma akwai 'yan jahamiya waɗanda suke danganta kansu ma zuwa ga abin hassan da ash'ari ko da yake ya canja wannan akida ya batta wa yukhrijuna an af'alillahi wa hakamihi kamaha wa masalihaha suna fitarwa daga cikin ayyukan Allah hikimomi da maslahohi wato yan mana kamar ya fitarwa suke baya cikin aikin Allah babu hikima babu maslaha a cikin aikin Allah hai ina abin sai dai kawai dai shi kawai bayan daɗin faɗa ma yan kadariya annafiya sun tabbatar wa da bawa aiki amma ba su tabbatar cewa Allah ne halitta ba su kuma 'yan mujabbira ko 'yan jabariya suka fuskance su kamar yadda muka yi bayani dukkan su gaba ɗayansu sun yi raddin nasu shine na ubangiji daga alkitabu sunna Allah ya shirya da ahlus sunna suka yi imani bi shar'i wal jami'an suka yi kuma bai bainan nususi jami'an faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'a أن الدين والإيمان قول وعمل قول بالقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح daga cikin tushe a ƙida ahlus sunna cewa shi addini shine imani ko addini da imani min atfis sifati ne ala sifati fa jama'a wannan akwai maziya a ciki ma'ana yusamma dinu iman wa yusamma iman bid-din ahlus sunna suna da ibarat masu tarin yawa wajen ta'rifin imani sukan ce al'imanu ƙaunin bil lisani wa atiqadun bil janani wa amalun bil arkan duka kaga dai abu guda ne yake kowa amma abinda ibnu taimiyya ya faɗa anan shine ashmal ƙaunin wa amal al'imanu ku kula ƙaunin wa amal ƙaunin kalbi wal lisani faɗin aiki ne da faɗi ne da aiki faɗan zuciya da faɗan harshe zuciyar ma sai ta faɗa wa amalul kalbi wal lisani wal jawarih ku guna bambancin tarifin ibn taymiya ce imani qaulun wa amal fasar qaulul kalbi wal lisani zuciya ma ta faɗa harshe ma ya faɗa sannan wa amalul kalbi wal lisan zuciya ta yi aiki lisani ma yi aiki wal jawar ya yi aiki ashe duka suna yin kauli kuma duka suna yin aiki amma kaga ai yafi wancan a ce kaulun bil lisani wa amalun bil arkani ko wa nutqun ci i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani kaga wannan ba shamil bane yawwa qaulul qalbi shine tasdiq din da Iqrar, amalul kalbi fa me amalul qalbi inqiyaduhu da'a bi muqtada ma aqarra bihi min al a'mal al qalbiyyati kamar irin al da al da al da al rahba da tawakkali da raja'i da mahabba da sauran ayyukan zuciya ashe zuciya ma tana yin aiki ko khashiya ba ba aiki bane khudu'i ba aiki ba inaba ba aiki ba aiki bane rahba ba aiki bane ashe ita ma sai ta yi aiki amalul qalbi ta'arifi gangariya na imani a wajen ahlus sunna ta'arifin ibnu taymiya amalul qalbi da farko zuciya tana gaskatawa na biyu sai ta yi aiki kaga in ka ce gaskatawa a tasdiqun bil qalbi kawai wannan naqis ne gaskiya yawwa yakunu yusaddiq wala kadu kenan ta zai yi gaskata ko bai inkiyadi ba kenan fala budda lil an an yanqada wa amala Ƙaunin lisan fa ne nutq furci da wannan kuma ake shiga musulunci amaluhu hufa. nutuƙi furcin da yake karuwa bayan ƙudurin da furci bayan ƙuduri bayan an yi ƙudurin kuma a furta kenan harshen shi kansu ya yi wani aiki malamai suka ce shi aikin amalin lisani ɗin kashi biyu ne akwai amalin da la yasihul islamu illa bihi عمل اللسان الذي لا يصح الإسلام إلا به وهو كلمة الإسلام نطق كلمة الإسلام وهي نطق كلمة الشهادة كوبا كبني akwai kuma wani ismi wanda yake yana daga cikin wajibat da mandubat kuma la yaftakhiru fi sihhatihi ilaiha suka ce dukkan imani kullu khaslatin iman da abin da yake bayyane da abin da yake ɓoye ya yi mu ɗabaka da abin da harshe ya faɗa komai gaba ɗaya kada ya zama abin da zuciya ta yi ƙudiri shi kuma harshe ya faɗi saɓani sai aljaware kamar almashi ko zuwa sallah da sauransu wa annal imana yazidu bi ta'a ta ibn jami'a shine aikin yana aikin hajji yana umra yana sallah yana azumi yana ibada da sauransu jami'u ta'at من الفرد والمندوبات جميع الطاعات دكما الانكفاف عن جميع المحرمات دك يا شقا يزيد بالطاعة يعني يزيد بفعل الطاعة وينقص بالمعصية أي يعني ينقص بفعل المعاصي ziyadatul iman wa nuksani din min jihatin wani lokacin ta bangaren shari'a ne wani lokacin kuma ta bangaren kan shi bawa wani lokacin kuma lamin haza wa lamin haza ta bangaren shari'a idan aka shar'anta wani abu wani abu ya zama imani yinsa ƙarin imani yanzu waɗanda suka mutu a farkon musulunci ko farkon hijira kun ga wannan sun yi imani ne jami'an ko a dunkule amma akwai wasu abubuwa na ibada da suka sauka bayan mutuwan waɗannan mutanen yanzu kaga su wanda suka samu ƙarin kwana sun samu yin wata ibada da waɗancan ba su yi ba amma su waɗancan a dunkule kawai suka yi imanin a dunkule akwai bangaren ma'aikaci kuma idan mutum ya ƙara wani abu daga cikin hisalil iman din ina jin sun danna remote ne wannan remote na na da na ga wutar tana balbal to su rufe kofar su da danna shi ya balbal za ta tashi duk lokacin da bawa ya ƙara wani aiki na ibada kaga yana samun abin nan ko ba ka bane idan kuma ya saban Allah fa na ƙasa imanu saboda ƙarfin imanin ne zai hana shi ya saba Allah ko akwai kuma abin da yake kamar misali idan mace ta yi al'ada an tambayi manzan Allah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum suka ce eh sai annabi ya ce wa zalika min nuksani diniha wannan waya jawo ita ta yi wa kanta wa mata eh na ji amma da ba take yin al'ada ba ta sallah ba ta azumi daga gare ta ne ko daga shari'a ne shari'a ce ta sata to kenan za a bata ladan hailan hailar ibada ce a a a a dakata dakata wannan hailar da take yi da ba ta sallah a wannan lokacin lada ake bata ba lalin sallah ba dama ka ce ai cewa ka fi kai hailar ibada ce saboda abin da ya sa abin da ya sa <laughs> duk abin da ka ce shari'a ne to fa akwai lada akan shi yanzu mutu ya zo baya sallah baya azumi kuma ana rubuta mai lada na'am aka eh. a ina aka ce kada ta sallah in tana al'ada ka ta sallah alaisa alaisa idan hadat ilmar lam tusalli wa lamtu tusum na famsiki an salati haka ne eh eh qadra ma kanat tahbisuki haidatuki eh, har yanzu ba ku zo inda nake so in zo ba ni yanzu abin da nake so in ce wannan haila da take yi kin yin hailan nan da take yi za a ba ta lada ne ba lada to ba shari'a ba ce ba kuwa na'am ok ok kai yanzu kana fassara adan a matsayin cuta ne shi kana buƙatar tafsiri wallahi me Allah ya ce a cikin akan ayar yasalunaka an wa yasalunaka al-mahid sai Allah ya ce me qul wa adan yana nufin cuta a me azan din to ka ce cuta kenan ka fassara kul azan kul marat kenan fa na'am malam duk wannan jawabin bamu da bukatar sa kaska je kai wani wuri kawai tambayan ku nake idan mace tana jinin al'ada lokacin da cikin al'ada nan ba ta sallah wannan tsayawa da kame wannan da ta yi ta tsaya ba ta sallah ba ta azumi shi wancan so yake ce wai an ba ta umarni katte tunda ku aka ba ta umarni kattai ta bi umarni to tunda ta bi umarni nan kuma za ta samu lada to gobe ma karisa tunda kun kasa ba da ansa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh